Ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye shiryen mu a koda yaushe. Mun gode. Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannu da jimirin sake kasancewa mu a wani sabon shirin. Sabuwar rigima ta barke an sake tona jarin Hadiza gaban asiri daga datta salfiya Kamar yadda kuka sani a yanzu ana tsaka da tattauna batun rigimar awal Isa da jarumar kaniyar Hadiza gaban bayan wasu kalaman batanci da zagi da cin mutunci da yi mata. daga baya sai labari ya riske ma hadiza gaban din ta sa 'yan sanda sun kame shi saboda wannan mungun kalami da ya jefe ta da su bayan faruwar wannan al'amari ne sai jarumi awal isa ya wallafa wani gajeren bidiyo a hafinsa na instagram inda yake neman gafarar hadiza gaban akan wannan rashin mutunci da yi mata mai magana datta a salafiya ya wallafa wani dogon bayani a hafinsa na instagram bayan faruwar wannan tarkatarka tsakanin waɗannan jaruman kaniyar din yadda sa ya fara kamar haka daga datta a salafiya wata guzumar karuwa yar madugu a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kaine ta sa an kulle abokin sana'arta bayan ya zage ta yanzu haka yana nan a kulle kuma ita karuwa ta rufe layin wayoyinta tabbas ni datta a salafiya na kalli bidiyon da abokin sana'ar ta ya dura mata manyan zagi har da kalaman batsi da ya jefe ta da su saboda ta taba mai gidansu wanda shine fara saka ta a cikin shirin fintun ma ba ta iya hausa ba kafin ta zo ta waye ta ci amanar mai gidan nata bakwar haure ce ya ce rana ce ba 'yar asalin 'yan najeriya ba ce karuwanci ne ya kawo ta yanzu haka ta yi tasirin da har za ta iya kulla dan ƙasa allah sarki mutane da dama suna son su yi fada da karuwai musamman artificial wannan karuwan zamani amma ba su san yadda za su yi domin su tsallake daga tarkonsu ba waɗannan karuwai da kuke gani musamman waɗanda suke shirin fin suna da alaka da manya-manyan 'yan siyasa manyan sarakuna waya kawai mace za ta ɗaga ta kira gwamnan garinku ta ce tana so a walakanta ka kenan an gama ba za ka kwana a gida ba duk masu faɗa a cikin gwamnati yawancin abokanan hulɗar karuwan ne da suke fin kuma karuwan sun mallaki wasu hotuna da yakan sirri waɗanda suka rike su a matsayin makulli kuma a duk lokacin da suka so suna juya shugabannin yadda suka ga dama kuma a kowane lokaci suna tatsar kuɗi a gare su kuma karuwan suna son manyan ƙasar su yi abu ko ba dan Allah ba saboda gudun kada su fitar da sirrin su ya kuma ƙara da cewa ya kamata duk wanda yake sha'awar faɗa da karuwai da sauran 'yan iska to ya tsaya ya karatun tugunsu mai zurfi a kaf duniyar facebook a kasar hausa babu wani marubuci da ya ci mutuncin karuwai da 'yan luwaɗi kamar datta asalafiya sun buga sun haɗa sharrin nasu da makirci sun kada sun rawa amma sun kasa kai datta asalafiya a ƙasa saboda ban fara ba sai da na shirya na yi su mai zurfi facebook ne kawai ke taimakon su ta hanyar kulle mana akawun akwai wani rubutu da na yi kusan kashi na hudu mai taken rayuwar karuwai cikin sirri duk mai neman sirrin karuwai da yadda suke sa masu iko su walakanta abokanan gaba su to ya bincike wannan rubutun yana nan a google insha Allah za a same shi Allah ka kare mu daga dukkanin sharrin karuwai da 'yan luwaɗi. Wannan shine dogon bayani da Data a ya wallafa a shafin IG akan jaruma Hadiza gaban bayan ta sa an kulle Awwal Isa West. Duk da muke zuwa muku da karshen wannan shiri na wannan lokacin ku yi like da comment gyara ko korafi kana ku danna karar sanarwa domin samun sabbin shirye-shirye mu a kodaushe. Za mu so mu karɓi ku a sashen mu na comment sai an jima. Jama'a yau na fito in yi kaudi a abin da babu ruwa na a ciki kar ka manta in kafin <laughs> kafin ka gama kallon bidiyon nan ka tabbata na faɗa da bakina na ce kauɗi ne zan yi ok akwai abin da yake yawo ne a tiktok da kuma instagram wai hadiza gabon ta yi habaici ma adam ezango da alinuhu da dai sauransu ta musu habaici wai sun yi kauɗi sun je sun yi hoto da white money das wanda ya ci big brother a naija 2021 shi ko bai yi repostin ɗinsu ba ma a story balantane ya yi reposting ɗinsu sai wani ya fito yana ɗaɗɗaga jijiyoyin wuyan shi kusa ni dakin da gaskiya yake nan nake ni wallahi tallahi a duniyar allah nan kowaye ne kai ko ɗan da na haifa a cikina ne idan bai yi daidai ba wai ba zan mashi kallo wai ɗana ba ne in ce wai saboda ina son shi wai zan rufa mashi asiri duk inda gaskiya yake nan muke to to be honest mu gaya mu kanmu gaskiya Abinda hadiza gabon ta yi ba wai ina goyon bayan ta ba ne but she said the bitter truth irin ta faɗa gaskiya ne mai ɗacin gaske irin gaskiya kusa a gaskiya ma akwai mai ɗaci kuma akwai mai ɗacin gaskiya to ita ta faɗa mai ɗacin gaske ne amma bai kamata ta faɗa ba that's the fact ta faɗa gaskiya ne amma mai ɗacin gaskiya kuma bai kamata ta faɗa ba ya kamata ta abinda babu ruwanka ya kamata ka zuba ido ko ka yi kallo ni ma da zan bi wannan proverb din da na yanzu ni ma da na shiru ban yi magana akan maganan nan ba amma kun san mu da kaudi na we and kaudi we are five and six okay a cikin maganganun da yaron yake yi in ma abin ya maka zafi ne dan uwa ka yi magana akan abin da ya maka zafi amma me yasa zaka fito kuma kana ce mata wai ka san wanda yake hada mata runs yake hada musu runs a abuja an ji shi daga bakin waye hmm? let's our ourselves the truth kuna cewa yan kaniwood ana ce muku karuwe ana cewa mazan su eh, kaza ana ce kaza da kaza waye ne yake ba da rooms ku ne kuke ba kafin nan ka yi bidiyo ni ban san ka ba wallahi ban taba kallon ka a media ba ban taba kallon ka a zahiri ba ban taba jin maganan ka ba ban taba jin sunan ka ba a media ne na ganka kuma da na ganka you introduce yourself as wane kaza dan masana'antar Kannywood and you still say that words wai ana hada mata eh, masu hada musu ɗayan eh, kawalci ni abin da ya dame ni kenan fa a cikin batun no that's the only thing yawwa ita dota na da sadiza aliyu gabon abin da ta yi bata yi ba ba in za ka yi dragging ɗinta ku yi faɗan ku ku yi faɗan ku amma kar ka daka ce mata karuwa yawwa kar kai daga ce mata karuwa damun kun saba duk wani mace da kuka kalla kyakkyawa Allah ya rufa mata asiri tana da abin duniya to ko tana kasuwanci za ku ce ƙarya ne ba kasuwanci oh my light <laughs> sabon sai da dan packaging mana bari dan gyara yawwa sai ku zo ku ce mata duk wata mace da kuka ganda abin hannu sai ku ce mata karuwanci ne take sai ku ce ah, ai sana'in ma kawai fikewa ne take da shi karuwanci take ka ja magana nan daga bakinka in za ku yi faɗan ku na naku naku na masana'antar kanihud kanihud ku yi in ta yi dragin ɗinsu ƙarya ne ta faɗa ba ƙarya ta yi ba yaushe kuka taɓa kalla celebrities ɗinku suna harka da irin mu fans wallahi tala in ka gan celebrity na mu'amala da wani to sai shi ma ya kai shege ne na ba mai kalanzir a wuya ba mai jini a wuya yana da nerorinsa ba za ku gansu sun zo suna bin fans ko suna wani ba kuna wulakanta fans ɗinku amma an ga white money kamar an ga wai wani ma har da ƙarya wai an ba shi miliyan ashirin a cikin kuɗin what the fuck ina ka ga miliyan goma in ba da kullum ka ta posting ana fim sa fim ka ni ba i come in peace kun san muni gaskiya shine nawa yawwa gaskiya shine nawa gwamma ka gyara kalaman kayan labai ka daina kiran hadiza gaban karuwa kana ji ka daina kiranta karuwa kuma in ka ce mata karuwa ka ce an kani da ana hada mu kun san kawalin su da yake hada muku yake hada musu ruwan a Abuja gobe in wani fan daga cikin mu ya kira yan eh, masana'antar Kannywood karuwa fa me za ku ce abin zai dame ku amma waya bada kofa ku kuka yi alatin din mu wato a Abuja ma akwai kawali ƙarya ne ka gyara kar ka zage min dota na no mata haushi eh how will I say it bari dan yi turanci no matter how oh my god no matter how eh god no matter how she ah, bari ba turancin na a gefe dikin da take ni I love her akwai wani mutum a can dikin da nake dikin da zaka zagi Sadiya Runa he love her for who she is to ni ma haka I love her Hadiza gaban for who she is ba ta laifi a gabana amma wannan karanta laifi ba zan ja soyayyan ba I still love her in za ka yi dragging ɗinta ku yi faɗan ku ku yi faɗan ku but never you in your life call her karuwa okay so that's all i can say kada ka manta kada ku manta kafin fara video nan cewa ne kauɗi zan yi in yi maganan da bai shafe ni ba so keep your negative comment to yourself i love you guys hattara don allah ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe mun gode